sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na daren yau Asabar 23 ga watan Yulin shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa matafiya a kan hanyar maradi a Nijar da jihar Katsina ta Najeriya na kokawa a kan binciken kwakwaf da ake musu don neman na goro. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim ka almasi Garba ya shirya zai gabatar. Akwai kuma labaran wasanni da Murtala Faruku Sanyin na zai kawo muku. To kafin nan ga baban da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Rasha ta kai hari da makamai masu linzami a tashar jiragen ruwa ta Odessa a ranar Asabar din nan. Kwana guda bayan Rasha da Ukraine sun rattaba hannu kan yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta goyi baya don sake buɗe tashoshin jiragen ruwa a tekun Bahar al-Aswad domin komawa fitar da hatsi. Rundunar sojojin Ukraine da ke kudancin ƙasar ta wallafa a shafinta na Telegram cewa makiya sun kai hari tashar jiragen ruwa ta odessa da makamai masu linzami kirar talibur inda rundunar sojan sama suka harbo makamai masu linzami bi ƙasa yayin da biyu kuma suka kai hari kan tashar jiragen ruwan jaridar cape independent ta rawaito cewa ma'aikatar noma ta ukraine ta tabbatar da cewa akwai hatsi da aka ajiye a tashar jiragen ruwan a lokacin da aka kai harin ana sa ran fitar da hatsin zuwa kasashen waje a cikin kwanaki biyu masu zuwa a cewar bayanin ma'aikatar ma'aikatar harkokin wajen ukraine ta faɗa cewa rasha ce ita kaɗai ke da alhakin zurfafa matsala abinci a duniya idan yarjejeniyar ta ruguje shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce harin da rasha ta kai kan odessa ya nuna cewa moscow za ta nemo hanyoyin da ba za ta aiwatar da yarjejeniyar hatsi da aka kulla da majalisar ɗinkin duniya turkiya da kuma ukraine tashar talabijin ta ƙasar iran ta ce ambaliyar ruwa da ta faru a lardin pass da ke kudancin ƙasar mai fama da fari ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla sha bakwai a rawaito gwamnan birnin istahban yana faɗa yau asabar cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya ya shafe kogin yankin jami'an sun ce har yanzu ba ga mutane shida ba ma'aikatar kula da yanayi ta iran ta yi gargaɗi game da yiwuwar samun ruwan sama kamar da bakin kwarya a duk faɗin ƙasar da ke fuskantar fari na tsawon shekaru da dama da aka ɗaura alkin haka kan sauyin yanayi Hatsarin ambaliyar ruwan ya kuma ƙara ta'azzara saboda rashin kula da matakan kariya kamar yin gine-gine da titina kusa da magudanar ruwan kogi. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa da sanyin safiyar yau Asabar cewa a cikin sa'o'i 48 da suka gabata an gwabza ga zamun faɗa yayin da sojojin Ukraine ke ci gaba da kai farmaki kan sojojin Rasha a yankin carson da ke yammacin kogin dinifro A cikin sanarwar da ta wallafa a shafinta na Twitter, ma'aikatar ta ce watakila rasha na kokarin sassauta harin na ukraine ta hanyar amfani da manyan bindigogin artillery a kan shingen kogin england wata mashigar dinifro a lokaci guda layukan samar da kayayyaki ga sojojin rasha a yammacin dinifro sun kara fuskantar hatsari a wani ci gaba kamfanoni masu auna nauyin bashi na fitch and scope sun rage darajar ukraine zuwa mataki ɗaya kawai ta kasa biya matakin ya biyo bayan bukatar ukraine na dakatar da biyan bashi hukumomin auna nauyin bashin sun ce akwai yiwuwar kasa biyan bashin a halin da ake ciki amurka ta yi wa ukraine alkawarin ba da wani sabon kunshin taimakon tsaro na dala amurka miliyan saba'in wanda zai hada da karin wasu manyan rokoki hudu na high mobility artillery rocket system ko himas tuni dai sojojin ukraine suka girke akalla himas guda takwas a fagen daga a yakin da suke yi da rasha yayin da wasu hudu kuma suke a ƙasa ko kuma a kan hanya. Yayin da hauhawar farashin kayayyaki ke kara hauhawa a faɗin duniya, 'yan siyasa na ta ƙoƙarin nemo hanyoyi kan yadda za a samu abinci mai rahusa, yayin da jama'a ke kara nuna adawa da tsadar rayuwa. Babban abin da ya janyo shi ne haramta fitar da abinci da nufin kare farashin gida da samar da kayayyaki, yayin da yawan gwamnatoci a ƙasashe da suka ci gaba ke ƙoƙarin nuna jama'a masu fargaba cewa za a biya musu bukatunsu. Ga masu kasuwanci, a hawa farashin kayan dafa abinci daga mai zuwa kaza ya sa sun ƙara farashin da mutane ke ƙara biyan kashi goma cikin ɗari zuwa ashirin cikin ɗari a wani gidan abinci na Sokiwu a Singapore. Ga masu saye, wannan yana nufin suna ƙara biyan kuɗi da suka saba biya ko abincin da aka rage ingancinsa ko aka cire wasu abubuwa gaba ɗaya. a ƙasar Lebanon inda cin hanci da rashawa ya yi katutu da taɓarɓarewar siyasa ta durƙusar da tattalin arzikin ƙasar. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙara baiwa mutane taimakon kuɗi don siyan abinci, musamman bayan wata mummunar fashewar wasu abubuwa a tashar jiragen ruwa a shekarar 2020 da ta lalata ɗimbin rumbunan hatsi. Yawan ɗauke wutar lantarki akai-akai da tsadan man janareta sun iyakance abin da mutane za su iya siya saboda ba za su iya adana kaya a firji ba. Firaministan ƙasar Thailand Prayut Chan Ocha ya tsallake rijiya da baya ƙuri'a nuna rashin amincewa da shi da aka kada a majalisar dokokin ƙasar yau Asabar, wanda ke zama kan gaba a babban gwajinsa na ƙarshe gabanin babban zaben da za a gudanar nan da watanni sha ɗaya masu zuwa. Tsohon hafsan sojan ƙasar mai shekaru 68 da haihuwa, wanda ke kan karagar mulki tun bayan juyin mulkin da ya jagoranta a shekarar 2014 ya samu kuri'un da ake bukata domin tabbatar da matsayinsa na firayim minista har sai wa'adinsa ya kare a watan maris din baɗi. Prayut ya samu kuri'u 256 da suka amince kuma 206 suka ki amincewa yayin da tara suka kaurace. 'Yan adawa na bukatar fiye da kuri'u 239 daga cikin 'yan majalisa 477 don tsige shi. Firaministan da kuma mambobin majalisar ministoci goma sun shafa kwanaki hudu ana titsiye su kai tsaye ta gidan talabijin daga 'yan adawa da ke zargin su da cin hanci da rashawa da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki a su na ɓata sunan kawancen jam'iyyu sha bakwai da ke mulkin ƙasar kafin zaɓe na gaba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu bin hanyar maraɗi a Nijar zuwa Katsina a Najeriya na kokawa kan yadda jami'an tsaro ke zurfafa bincike da fakewa da takardar ecowas domin karban wani abu abin da ke sa wasu na shakkun bin hanyar da suna da takardun ga rahoton da wakilinmu mansur sani ya aiko mana daga maradi a nijar yanzu haka ina faru bakin iyakar kasar Nijar da ke da makwabtaka da magamar jibiya katsina Najeriya. Al'ummar da ke rayuwa a bakin iyakokin guda biyu maraɗi Nijar, Katsina Najeriya na kokawa game da yadda jami'an tsaro ke tsorar dokar tambayar shaidar zama ɗan ƙasa da takardar wasu da ke ba da damar kewayawa a cikin ƙasashe sha wani abu da ke da yarjejeniya da juna. Game da haka ga mabambantan ra'ayoyin masu shiga motar. In za mu shiga sai sai mun ba su naira ɗari kuma in mun hito sai mun ba su naira ɗari. Asu ba mu komi ta san amsa. daidai da baro muka doro ma kaya sai mun biya kuɗin wannan doro ma baro kaya ina za ka to yaya akwai takardu babu to yaya kuke yi da jami'an tsaro bisa hanya yara muke wani wuce sunana abubakar rabi to wani gari za ka zan je katsina za ka je katsina to ya magana takardu komi da aka lahiya lau a lahiya lau saboda aka san matsala kan hanya saboda idan ka je in kana da su ba a rina ma wayo ko kuma haka a ma'aikaci ba zai takura ma ba su ma a nasa bangare direbobin da ke zirga-zirga bisa wannan hanya sun yi tsokacin yadda ake takurawa fasinjojin nasu da ma yadda al'amarin yake taba zukatansu muhammad Sani. Eh, kuma direba ne ni na bisa hanya kano maradi a matsaloli cikin su muke idan aka suka turo jami'an su binciken da ake yi musu bisa kan hanya ba a binciken su duk abin da suka aiwatar sun aiwatar kai talaka ba abin da za kai da direba da fasinja ba wanda ya hita duka muna cikin matsala in ka shiga sai dai abin da Allah ya yi da inda ya dace ka bada da inda bai ma dace ka bada ba dole sai ka bada kamar fasinja rashin ecos ka zama waina sai inda aka juya ka sunana muhammad sani sa'idu di balbaji kano maradi duk inda ya zama na aka ce baka da ecos to kana tare da tashin hankali na aljihunka kawo kawo direba ne zai ringa negosasiyon na ma'aikaci da abin da zai ya kamata ya dan bashi Iya za ka kamar mutum ka ɗauke shi ya baka kuɗin shi. A waɗannan 'yan shekaru da aka fara samun matsalar tsaro a waɗannan yankuna, yawan get get ko kuma igiyoyin madakatan kan hanya mana cikin abin da ke ciwa direbobi tuwo a ƙwarya, wanda hakan ke sanya su yawan bada abin goro, wanda hakan ke sanya su yawan bada abin goro, da ke sa su dawo gida babu riba a cikin tukin. A cewar Alhaji Hamisu Zaman Jira da ke matsayin shugaban layin Nijar na Najeriya a cikin babbar tashar Maradi, da ma kiran shiga hukumar hukumomin kasashen. Kowa zai ce sai ka bashi saboda mutane kokari ne ake aji a nemo abin da za a ci ba abin da za a tara ba don wanda ga yana wannan wahala ta tuki yanzu magana abin neman abinci ne kawai ana tsawwalawa saboda Allah annabi ana takura mutane ya kamata mutum ka je ba ka dawo ka zo da ko eje ka goma ko ashirin gida kai ma ka je cikin daɗi to wata sai ka zo ba ko dala gaba ɗaya ka rabe ma'aikata kuɗin ya kamata gwamnati da Allah mu dan sa mana hannu gurin wannan bangaren ma'aikata. Metar Muhammad Lawali Musa na kungiyar da ke kare haƙƙin ɗan Adam ya kira ni ga al'umma da kowa ya ƙoƙarin mallakar takardun da suka dace domin kaucewa matsin bincike. Da ka wani kaftar sai da yawo kenan sai ka shiga duk ƙasar da kake so ba tare da wata matsala ba babu wata tara yau tare da kai ne. Na yi ƙoƙarin yin ta bakin hukumomin na kowane bangare amma abin ya cittara har ya zuwa lokacin aika wannan rahoto masu iya magana ke cewa cewa sanin hanya ya fi sammako. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. To masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na hudu kuma na ƙarshe na amsar tambayar na mai cewa wai don Allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madakun mulki kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu wassalam a huta lafiya. mai tambayar kamar yadda aka sani shine dalhatu manjas gobir samaru bus zaria jihar kaduna najeriya To idan mai tambayar Malam Alhatu Mandas Gobir da ma sauran masu saurare na tare da mu, zan ɗan za ku gefe guda wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara ya gabatar maku da kashi na ƙarshen na ansar da ya samo daga mataimakin farfesan tarihi Salisu Bala. wanda zai tsora daga inda yake bayani kan yadda matashin shugaban kasar koriya ta arewa kim jong-un ya tsara yadda zai ciyar da kasarsa gaba ta wajen sake fasalin sojojin kasar da cewa mutanen da ake diba mai da su ba su train da horo su zama sojoji sai zamanto sun ɗara waɗanda ake diba a baya yawa amma sojoji waɗanda suke masu amfana da ƙasa in aikin gini ne in aikin kere-kere ne in ainin aikin injiniyarin ne duka za ga suna da masana'antu da suke aiki ba kai zuma suke suna jiran yaƙi a ah, sam sam sam A'a sojoji ne amma suna da abin da suke taimaka eh, suna kere-kere suna saka suna abubuwa da sauransu wanda suke tallafa ma kasa yanzu yanzu nan ana son suna da kamfanoni waɗanda suke kera motocin yaki suna da kamfanoni waɗanda suke horar da mutane ka zo ka biya su in misali kana da wani kamfani wanda misali kake da aka baka kwangila na horar da mutane kamar ɗari ta bangaren koyon wani bangare na wata sana'a to kana da damar da zaka zo ka rubuta ka kawo ma kwamandan din wata makaranta da ke gargashin soja na wannan kasar sai kawai sai sa sojojinsu su je su ma wannan mutane training su koya musu waɗannan abubuwan da suke bukatar su kware a kai sannan kuma a biya su kuɗi su ba waɗannan allowances so ya rage cututtuka iri-iri kuma wannan eh, penalty da ya fito da shi na abin da ya shafi kisan kai mm, wanda ya cuta a kashe shi wanda ya saci dukiyar kasa a kashe shi to sai ya zama mutane suna ɗaɗar suna tsoro musamman ma shi shugaban kasan kin jam'un dan nan ba fita yake cikin jama'a ba baya fita cikin jama'a kamar yadda sauran shugabannin su suke yi yana nan saboda haka mutane ba su san fara shi ba ba su san rashin fara shi ba to wannan kenan uh, ila wasu ce to kamar inda shi wannan uh, shugaban kasa na koriya ta arewa ya taka rawar gani na irin sauya fasalin kasar hmm. da ya gada wurin mahaifi da kaka hmm. a sauran matasan da aka ambato a kono wanda ya kwatanta wani abu da kila za a ce yayi wani abun a zo a gani akwai misali za mu ɗauki ɗaya a afirka kasar mali misali shi wannan soja da ake kira asimi goita wanda ya kawo mulki a yana da shekara 38 a lokacin da ya zo mulkin kasar akwai 'yan tawaye a arewacin kasar akwai waɗanda suke kiran kansu ansaruddin da suwaye sun sama kansu sunaye iri-iri amma 'yan ta'adda ne za su je kaburburan bayan allah su rusa wai cewa ana bautar wasu mutane su je irin rubuce-rubucen nan kasan mu a nan kasar hausa misali zaka je sokoto zaka je kano zaka je zaria zaka je ina ne gidajen manya-manya malaman nan zaka je ka samu akwai rubuce-rubucen hannu mm. ba wai qur'ani kawai suke rubutawa fa a akwai rubuce-rubucen hannu na fannoni daban-daban abin da yake daura kai har yanzu turawan nan na zamanin mu na yanzu sun kasa ganowa wushin malaman na aina suke karatu wasu so da yawa misali a kasar kasashen mu na Hausa za su dauka cewa idan ka je zaure za a gaya maka in fannin fikiyo ne a halari ishmawi iziya risala askari da sauransu ko mm. sannan a zo misali nahu ne a ce maka kadarun nada wa ballar sada a ce maka haji rumiya a ce maka ibn wardi duk irin waɗannan ko to su ba haka bane bayan waɗannan to akwai malamai kuma da suka shahara ta fannin kimiyya za ka je ka samu sun rubuta littafi akan mathematics malaman zaure za ka je ka samu sun rubuta littafi akan physics malaman zaure za ka je ka samu sun rubutu akan psychology da rubutun larabci da hannu kuma sun yi rubutu akan psychology tarihi duka sun yi rubutu akan life science ma'ana kimiyyar dan adam kamar su wani yan tawaye suka je suna rugurguza biology din nan mm. ka gane to da yawa turayen yamma sun rasa ta ina ne malaman nan ba su je makarantunmu na Harvard ko Oxford ba ina suka samu wannan knowledge mm. to yana daga cikin abin da ke sawa yawanci turawan suke musulunta mm. to waɗannan a Mali idan ka je Timbuktu unguwa ce babban unguwa za ka samu akalla labirari manya-manya fiye da hamsin na waɗannan rubuce-rubucen hannu mm. a fannoni daban-daban na raya ilimi da kuma abin da ya shafi bunƙasa rayuwar ɗan adam fannin tattalin arziki ne kowane fanni sun yi rubutu a kai ka gane mm. to waɗannan 'yan ta'adda sai suka ta san rusa waɗannan abubuwan kaga suna so su kowane tarihinsu kuma wannan ta'addanci yana da alaƙa da turawan yamma suka yi amfani da jahilan cikin kasar wurin su bata tarihinsu ya za a yi a waye gari a ce bakar fata ya rubuta wani abu sannan wani farin fata shi ne zai zai kai wani abu wurin bakar fata to suna bakin cikin wannan musamman kasar faransa ni na je kasar mali a wancan lokacin na ga yadda nan ne masu musa ya tashi the richest man in the world kuma bakar fata ka gane wanda kowa arziki a duniya hmm. mansa musa ka duba irin gwalagwalan da yake yawo da su in ya tafi aikin hajji da sauransu to duk suna da tarihin wannan abubuwan da cibiyoyi na ilimi da ah, ah, jami'ar sankore duk anan ne cikin mali cikin timbuktu to sai suka ta san marusu waɗannan suna bi suna kashe mutane suna yin kwace suna yi ma mata fyaɗe da sauransu to yana daga cikin abin da shi wannan shugaban ƙasa asimi goita ya gada daga gwamnatin da suka ture a wannan kasa na ɗaya kenan to sai da wannan asimi gwaita ɗin suka ta samma waɗannan 'yan ta'adda da yaƙi suka ci galabarsu aka kwato duka yawa mafi yawa daga cikin waɗannan kayayyakin tarihin aka je ba mako aka je aka aje su aka samu wuri aka killace su mm. ba don haka ba yanzu sun shafa tarihin dubbannin shekaru kaga achievement ne mm. na ɗaya kenan sannan corruption yaƙi da cin hanci da rashawa ya yi katutu a cikin ƙasar mutum ne yana shugaban ƙasa ko minista sai ga ya saci duke ƙasar ya kai faransa ya je kafa kamfani ko ya sai gida a faransa ko ya je buɗe account a france ya sa kuɗi masu ɗumbin yawa na arzikin ƙasar wanda su ya kamata a yi amfani da su a sama mutane ruwan sha a sa mutane sauƙin rayuwa a biya mutane kuɗi su karatu su sami ilimi don ƙasa ta bunƙasa to sai zamanto ministocin da na kasar na baya sai su kwashe dukiyar kasar ta hanyar haɗin gwiwar gwiwa da kasar faransa da shugabannin faransa sai je sai su kai kudin kasar suna bunƙasa arzikin wata kasa suna ƙara talata kasar su to wannan asimi gwaita din yana daga cikin abin da ya yi na yanke alaka da abin da ya shafi wato barazana da ƙasar faransa take musu cewa su ba da mulki ko su zo su ci su da yaƙi suka ce sun shirya su duk abin da kasar emmanuel macron ya faɗi suna da amsar da suke mai da mishi ba taɓa samu ba a cikin wannan kasar a ce yau shugaban kasa irin emmanuel macron ya barazana da kakkausar lafazi ga waɗannan 'yan eh, shugabanni na afirka su kuma su ce su zo an shirya har sa ecowas aka yi aka ce su ba da mulki ko kuma a yanke hudar jikadanci a sa musu takunkumin tattalin arziki suka ce sun yarda wato matashi da matashi ke da shi ma Emmanuel Macron yana cikin wa'anda aka lissafo a cikin matashi lissafo eh so shi wancan ah, shugaba na wancan kasar gaskiya ya yi tasiri ya kaurin suna kai zan ce wurin abin da ya shafi corruption shi wanda aka shi wancan aka mulki kuma aka waye gari wato ya kasa mai da hankali wurin dakatar da rikice-rikicen da ke faruwa na kashe mutane da kwashe dukiyoyinsu da ruguza gidajen tarihi da gidajen malamai na arewacin kasar ya kasa yi saboda haka ranar 18 ga watan 8 shekara ta 2020 sai su waɗannan sai aka mishi juyin mulki a wancan lokacin saboda a watan yuli na shekara ta 2020 duka gaba ɗaya ƙasar aka shiga tarzoma zanga-zanga ake yi saboda kin jimnin wannan zama mulki da suke yi to kaga july a watan takwas ko sai aka kifar da gwamnati a wannan lokaci to daga baya an samu nasara wurin wanzar da zaman lafiya saboda me kalaman shi shugaban kasa ya kara sa hope a cikin zukatan 'yan kasa cewa za a samu da zaman lafiya kuma za a zamar da sojojin da za su fuskanci waɗancan 'yan ta'adda kuma ya zuwa yanzu kaga shekara kusan biyu kenan an samu nasara fiye da da yadda ake ciki tattalin arzikinsu ya ƙara bunƙasa ka gani an buɗe iyakarsu tsakaninsu da sauran ƙasashe kamar su senegal suna kasuwanci sannan kuma bayan nan sai gashi har zuwa yau ba za ka taɓa nuna wani katafaren gida cewa asimi goita shi ya gina shi a matsayin nashi ba ko kuma wani daga cikin ministocin da aka nada a ce yau gashi sun ɗebo wata dukiya sun kai ƙasar faransa ya sa tsantseni yawa ya sa tsantseni hasali ma yaƙi suke yi da duk wani wanda yake magana a kan hakkin ƙasar mali sun kuma ɗauko hanyar da za su dasa ma yara matasa kishin ƙasarsu mai kishin turai ba suna gaya musu cewa abinda da za ku yi shine ku zauna ku gina ƙasar ku babu wani baturen da zai baro ƙasar shi ce ya zo ya gina muku ƙasa in kun ga bature a ƙasar ku to ya zo ne ya karu da ku ba ya zo ne ya amfana muku ba to irin aƙida da suke ta sama matasa kenan masu tasowa musamman waɗanda suke primary da secondary schools Allah ya sa mu dace To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin mataimakin farfesan tarihi Salisu Bala da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara da wanda ya haɗa mana sautin hailu haile da kuma mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wassalam to madalla a gaida ibrahim kalmasi garba yanzu kuma lokaci ne da murtala faruk sanyin na zai shigo mana da shirinmu na gaba wasanni a takaice 'yan najeriya na ci gaba da korafi tare da bayyana bacin rai kan tabarbarewar sha'anin wasanni musamman kwallon kafa da kasar ta yi suna sosai a nahiyar afirka na zuwa ne kwana ɗaya bayan da aka gudanar da bikin karrama gwarzayen shekara ta haujin ta maula a nahiyar afirka inda idan ka ɗebe asisat oshiwala da ta kare kambin takaro na biyar ba ko ɗaya daga najeriya da suka sami shiga koda cikin 'yan takara uku na ƙarshe na kowace lambar karramawa Najeriya wadda ta kafa tarihin yawan lashe gasar ta cin kofin Afirka ta mata fiye da kowace ƙasa a nahiyar. Ta kasa samun koda matsayi na uku a gasar ta bana. Bayan da jiya Juma'a Zambia ta doke ta da ci da nema a wasan neman na uku na gasar. Duk da yake wasu 'yan Najeriya da dama sun yi wa 'yan wasan uzuri na rashin samun nasara a wasan kusa da na ƙarshe da 'yan Super Falcons ɗin suka buga da ƙasar Morocco. Musamman sakamakon baiwa 'yan wasan su biyu jan katin kora amma kuma suka dage har daga ƙarshe wasan ya karkare a bugun finarti to amma kuma wasu na ganin babu dalilin rashin samun nasara karo na biyu a jere a wasan na neman na uku da kasar zambia to sai dai kuma wasu jami'an hukumar kwallon kafar najeriya ta nff sun yaba da kokarin 'yan wasan duk da cewa ba sami nasara ba yanzu haka dai ta kace me tsakanin hukumar shirya gasar la liga ta kasar spain da kungiyar kwallon kafar psg ta kasar faransa akan sabon kwantaragin da PSG din ta baiwa dan wasan ta Kylian Mbappe lamarin da ya sa yanzu haka suka gurfana a gaban kotu. Mbappe dan kasar Faransa mai shekaru 23 ya amince da wata yarjejeniyar komawa Real Madrid ta kasar Spain a wannan bazara. To amma kuma sai ya juya daga baya ya sabunta kwantaragin sa a kungiyar tashi ta PSG. Hukumar ta La Liga da ya ce ta maka su kara a gaban kotu. inda take tuhumar kungiyar da tsara takardun bayanan biyan kuɗi na mafe na karya wanda ta yi amfani da su domin ci gaba da riƙe ɗan wasan ta buƙaci kotu da ta soke sabon kwantaragin da psg da mafe ya rattaba hannu wanda zai kai har a shekara ta goma sha biyar. a ingila kuma rahotanni na bayyana cewa yunkurin da shahararren dan wasan kungiyar manchester united cristiano ronaldo ya yi na barin kungiyar ya haifar da rashin tabbas kan makomarsa a kungiyar a farkon watan nan ne 'ya' ronaldo ya yi ba zata inda ya bayyana wa kungiyar bukatar sa na sauya gida wanda wasu da dama suka alakanta da rashin samun damar da kungiyar ta yi na fafata gasar zakarun turai jin wannan batuko ya sa sabon mamallakin kungiyar chelsea todd boyle ya so mai yunkurin janyo ronaldo zuwa chelsea to amma kuma hakan bai sami amincewar mai horar da 'yan wasan kungiyar thomas tuchel ba wasu majiyoyi sun bayyana cewa duk da yake sabon kocin kungiyar ta united eric ten hag ya yi tunana ta cewa ronaldo ba na sayarwa ba ne amma kuma ana ganin da wuya dan wasan ya kasance a cikin tafiyar sabon tsarin kocin murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria To madalla gaida Murtala, da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Rasha ta kai hari da makamai masu linzami a tashar jiragen ruwa ta Odessa a ranar Asabar din nan. Kwana guda bayan Rasha da Ukraine sun rataba hannu kan yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta goyi baya don sake buɗe tashoshin jiragen ruwa a tekun Bahar al-Aswad domin komawa fitar da hatsi. rundunar sojojin ukraine da ke kudancin kasar ta wallafa a shafinta na telegram cewa makiya sun kai hari tashar jiragen ruwa ta odessa da makamai masu linzami kirak talibur inda rundunar sojan sama suka harbo makamai masu linzami bi kasa yayin da biyu kuma suka kai hari kan tashar jiragen ruwan tashar talabijin ta kasar iran ta ce ambaliyar ruwa da ta faru a lardin pass da ke kudancin kasar mai fama da fari ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla sha bakwai A rawaito gwamnan birnin Istahban yana faɗa yau Asabar cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya ya shafe kogin yankin. Jami'an sun ce har yanzu ba ga mutane shida ba. Yayin da hauhawar farashin kayayyaki ke kara hauhawa a faɗin duniya, 'yan siyasa na ta ƙoƙarin nemo hanyoyi kan yadda za a samu abinci mai rahusa, yayin da jama'a ke kara nuna adawa da tsadar rayuwa. babban abin da ya janyo shine haramta fitar da abinci da nufin kare farashin gida da samar da kayayyaki yayin da yawan gwamnatoci a kasashe da suka ci gaba ke kokarin nuna jama'a masu fargaba cewa za a biya musu bukatunsu. Firaministan kasar Thailand Prayut Chan Ocha ya tsallake rijiya da baya kura nuna rashin amincewa da shi da aka kada a majalisar dokokin kasar yau Asabar, wanda ke zama kan gaba a babban gwajinsa na karshe. gabanin babban zaben da za a gudanar nan da watanni sha ɗaya masu zuwa tsohon hafsan sojan ƙasar mai shekaru 68 da haihuwa wanda ke kan karagar mulki tun bayan juyin mulkin da ya jagoranta a shekarar 2014 ya samu kuri'un da ake bukata domin tabbatar da matsayinsa na firayim minista har sai wa'adinsa ya kare a watan maris din baɗi. To sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe ya safe idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya hada mana sauti da kuma injiniyanmu na wannan dare baba ya ko makeri nake muku fatan alheri daga nan birnin washington dc salamu alaikum